Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya. Sai kuma VOA Africa zango na 200.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau da ya kasance na ƙarshe a yau alheri Grace Abdu tare da Maryam Dauda muka sake shigowa domin gabatar da shirin. Bayan labaran duniya muna da rahoto kan matakin da mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ya ɗauka na ganin an kawo ƙarshen hare-haren ƙungiyar Boko Haram. kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan yadda kuke gani za a iya maido da martabar aikin 'yan sanda a najeriya bayan samun waɗansu da hannu dumu-dumu a aikata manyan laifuka da suka hada da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma halin bera kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin mu kai ga haka ga halin da duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Mutane sama da ɗari biyar da ake zargi da hannu a yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a ƙasar Turkiyya sun gurfana gaban kotu yau Talata, inda za a iya yanke musu hukuncin kisa idan aka same su da laifi. Cikin waɗanda suka bayyana gaban kotun har da manyan hafsan sojojin ƙasar da wasu matukan jirgin sama da ake zargi da jagorantar juyin mulkin da kuma tada bama-bamai a wasu gine-ginen gwamnati. mutanen na iya fuskantar hukunce-hukuncen da suka hada da kisa da kuma yunkurin hamɓarar da gwamnati mai ci. Babban wanda ake zargi da kitsa makircin juyin mulkin shine wani malami wanda ke da zama a nan Amurka, fetur Gulen, wanda aka ɗora wa laifin kitsa juyin mulkin. Gulen ya sha ƙaryata zargen kuma har da shi ake tuhuma duk da baya ƙasar ta Turkiyya a yanzu haka. Ana sa ran shari'ar za ta kai tsawon wata ɗaya. Wannan na faruwa ne bayan da aka kori ma'aikatan gwamnati fiye da dubu ɗari yayin da ake ci gaba da tsare mutane kusan dubu hamsin a gidan wakafi. Akalla 'yan ƙunar baƙin wake biyu ne suka kai hari a kan wani masallacin 'yan shiya a yammacin Afghanistan, inda suka kashe akalla mutane 20 da ke sallah a wurin wasu su 30 kuma suka jikkata. Wannan harin ya faru ne a maraicen yau Talata a birnin Herat, wanda ya haɗa iyaka da Iran. likitoci sun tabbatar wa murya amurka da adadin waɗanda suka mutu kuma sun ce ta yiwu adadin ya ƙaru kafafen yada labaran afghanistan sun ambaci wasu da suka shaida lamarin na cewa harin ya faru ne a lokacin da wani mahari ya tarwatsa kansa a wajen masallacin yayin da wani kuma ya afka cikin masallacin ya buɗe wa masu ibada wurin wuta Wani mai magana da yawon ma'aikatar cikin gidan Afghanistan ya tabbatar da faruwar lamarin amma bai ba da ƙarin bayani ba. Mazauna garin sun ce akalla mutane dubu ɗaya ke cikin wannan masallacin a lokacin da aka kai wannan harin. Sai dai har yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya tabbatar wa Amurka cewa an kashe gwamnan Jekanayi ka na birnin Mogadishu wanda 'yan kungiyar Alshabab suka naɗa a wani hari ta sama da Amurka ta kai. An san Ali Muhammad Hussein wanda kuma ake kira da Ali Jabal da tilastawa 'yan kasuwa su ba mayakan Alshabab kuɗi. A wata sanarwa a kan harin daga dakaran Amurka da ke Afirka, ta ce an kai harin ne da yammacin ranar Asabar ta kuma ƙara da cewa babu wani farar hula ko ɗaya da ya rasa ransa. Haka kuma sanarwar ta ce haran ta sama da aka kai an yi shi ne da haɗin gwiwar dakarun ƙawancen da ke yankin. A matsayin mai da martani akan matakan da ƙungiyar Alshabab ta ɗauka, ciki har da kai hare-haren da ƙungiyar ta yi kwanan na akan dakarun Somaliya. Daga ƙarshe 'yan majalisar ƙasar Pakistan sun zaɓi Shahid Kakan Abasi a matsayin sabon firayim ministan ƙasar yau talata. Don ya maye gurbin Nawaz Sharif wanda ya yi murabus cikin makon da ya gabata. Biyo bayan wani binciken rashawa da aka yi a ƙasar. Abasi wanda tsohon ministan man fetur ne ya daɗe yana zaman ɗaya daga cikin na hannun daman Sharif. Dama an sa ran cewa ba da wata wahala ba zai yi nasara a zaben da majalisar kasar za ta yi mai kujeru 342 wadda jam'iyyar Sharif ta Muslim League Nawaz ke da rinjaye wanda za ta gudanar. An sa ran Abbas zai zama Firayim Ministan wucin gadi kafin kanin Sharif. wato Shabaz babban ministan lardin Punjab wanda zai lashe zaben cike gurbin majalisar amma shugabannin 'yan jam'iyyar adawa sun cicciki wannan salon siyasar akan cewa ya saba wa dimokuraɗiyya. Sharif dai ya yi murabus ne bayan da wata babbar kotu a Pakistan ta gano cewa bai sanar da 'yan kasar akan albashin wata-wata da ya jima yana karba ba daga wani kamfani da ke Dubai wanda mallakin ɗansa ne Wannan hukuncin na zaman wani bangaren binciken rashawa da ake zargin iyalansa da shi. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga birnin tarayya Abuja inda wakilin Umma Faruk Musa ya ji ta bakin wani jami'i a fadan mataimakin shugaban kasa kan isar manyan jami'an soji jihar Borno domin murkushe Boko Haram. Shugabanni da wasu hafsoshin tsaro na Najeriya a yanzu sun koma yankin Maiduguri na arewa maso gabancin Najeriya domin amsa umarnin da mukaddashin shugaban kasa Farfesa Sami Osun Banjo ya bada na cewar su koma can domin sa ido. a tabbatar da an fatattaki 'yan kungiyar nan ta boko haram waɗanda suka kai samame na bayan nan a yankin maiduguri inda suka kashe sama da mutane 60 kuma har yanzu ake rike da waɗansu jami'an jami'ar maiduguri wanda ke aikin neman man fetur a lokacin da 'yan kungiyar boko haram suka kama su wannan umarnin dai kamar yadda bayanai suka tabbata ya biyo bayan tarukan da aka yi ne tsakanin mukaddashin shugaban kasar da shugabannin soji na najeriya inda ake dubawa da kuma yin nazari akan sababbin dabarun da hikimin da za a yi amfani da su wurin yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram akan haka ne wani babban jami'i a ofishin mukaddashin shugaban kasar wato hafiz muhammad yake bayyana mu a fili da na da shi a abuja cewa babu shakka komawa tasu za ta taimaka wurin tabbatar da an samar da tsaro kuma an ci gaba da yin wannan yaƙi ba tare da an fuskanci waɗansu matsaloli ba musamman tabbatar da cewa an kubutar da sauran mutanen da ke hannun 'yan ƙungiyar boko haram da ake garkuwa da su a halin yanzu eh akwai tabbacin sun koma domin cika umarni da shi mukaddashin shugaban ƙasa ya ba su a yau akwai hotuna da kuma tabbacin cewa suna can domin kamar yadda bahaushe yake cewa zuwa da kai ya fi samu in ba a manta ba ko lokacin da shugaban kasa ya zo a lokacin bayan an rantsar da shi ɗaya daga cikin abin da ya fara ya ce ya umarci manyan hafsoshi da su koma wannan yanki domin su kuma an ga alfanun wannan abu wayannan matakan ba ganin kamar an yi baya ba zane ne kamata a ce tun dadewa ba su baro wannan yankin ba sai an gama yakin nan da yan kungiyar boko haram ko kuma akalla an ga cewa an masu lagon da ba za su sake yunkuri suna kai irin barna kamar wannan ba? To kamar yadda sanin kowa ne cewa a yaki ɗan zamba ne ba a iya gama shi lokaci da in aka duba kamar ƙasashe su indiya sai da suka yi kusan shekaru hamsin suna yaki da ta'addanci to yanzu ba mu gode wa Allah cewa dan wannan tsantsanin lokaci gwamnati ta yi kokari wurin rage kaini da kaifi na wannan abubuwa da suke aukuwa da kuma suke faruwa. to akwai wani tsari da ofishin mukaddashin shugaban kasar yake yi domin ya karfafa wa farar hula gwiwansu su amince da jami'an tsaron nan saboda ana cewar irin sakaci ko kasawa da aka gani kwanan nan tana rage karfin goyon bayan da al'umma suke baiwa jami'an tsaro me ake yi a tabbatar da goyon bayan na al'umma yana tare da sojojin najeriya in ana bibiyar abubuwan da suke faruwa ko kwanakin baya ba a yi wata ɗaya ba da shi shugaban kasa ya yi tattaki ya je maiduguri da kansa kuma ɗaya da cikin abubuwan da ya kai shi shine kan wannan matakai mu especially kan gudun hijira wanda ya je domin sabar da sabon tsari na ban abinci ga 'yan gudun hijira kuma domin ya gani shi ma da kansa kwanakin baya ya fitar da bayani na musamman ya kara tabbatar da cewa gwamnati ba ba bacci take ba a tsaye ake kuma in Allah ya yarda za a cimma wannan wannan kuma za a samu nasara dangane ga wannan yaki da ake ciki. Malam Hafiz Muhammad kenan wani jami'i a ofishin mukaddashin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Mi Osin Banjo yana karin haske dangane da umarnin da sojojin Najeriya suka karɓa na cewa shugabannin sojin su koma yankin arewa maso gabacin Najeriya domin ci gaba da sa ido da tabbatar da an samar da tsaron da ake bukata fiye da kowane lokaci a yankin na arewa maso gabacin Najeriya. Umar Faruk musamman Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Malam Umar kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayinku kan yadda kuke gani za a iya maido da martabar aikin 'yan sanda a Najeriya bayan samun waɗansu da hannu dumu-dumu a aikata manyan laifuka da suka hada da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma halin bera. Bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Lafiya uban ma kai nake lafiya uban girma kai nake magege. uban girma kai nake wa bege ya na ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabbi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako kumai na so a wakar nan ce wafa da dauko kumai na sarrafa Allah ce da ni Baitin ya babba aiki ne ya ilahi dubi, karka shafa roƙo na ziljada da hasbi, ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi, na ruko da mai haske musu dafa habibi. Shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi, ya wuce karantawa ko aja da jirgi. Lafiya uban girma kai nake wa bege. Tattaro dukan girma dudada wa ƙarshe. Arzikin banu Adam mai sufa a washe. Shugaban na farkon nan zamanin ƙasashe. Dole ne ya burge kaya wuce wa kushe. firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a bushe banguri in tsara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin batattu ka taho da mai Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To, madalla kamar yadda muka sanar muna so mu ji ra'ayinku ne kan yadda kuke gani za a ɗauki matakin shawo kan wane ne a jihar Taraba? sunana abubakar sai ka rage sai ka rage rediyon ka domin yana dawo mana da ina muna magana daga karamar hukumar karin lamido jihar taraba yawa to madala wake wake magana daga karamar hukumar gaskiya wallahi ɗan najeriya sai dai addu'a ne kawai amma ana cikin wani hali tsakanin da allah hello eh muna ina tare da kai sai dai addu'a da kawai ina fatan alkhairi a tashi lafiya to madalla to bari mu nufi kaduna wake bisa layi a kaduna Eh, sunana Prince Abubakar kasuwan magani a nan jihar Kaduna, Najeriya. To, malalla Yarima kai ko ina taka gudunmuwar ya kake gani za a iya samun ingancin wannan maudu'i da ake tattaunawa shine a na farko dai akwai bukatan lalle gwamnati ta kara inganta albashin su kansu 'yan sandan sannan na biyu a tabbatar da cewa an sa ido na ganin cewa 'yan sandan nan sun kauce ma duk wani abin da ya shafi cin hanci ko karbar rashawa mm. sannan kuma na uku mu kanmu al'umma akwai bukatar mu shigo ciki na ganin mun sanya idanu na ganin cewa yadda muke lalata ainihin su 'yan sandan ta hanyar ba su cin hanci da rashawa hmm. lalle a nisance shi a kiyaye shi wannan zai taimaka wajen ganin an farfado da martaba da darajar su a 'yan sandan baki daya. yawa to to madalla mun gode yarima har yanzu muna kaduna hello hello wake bisa layi Kina magana da Haruna PRO daga Kaurunan jihar Kaduna. Yawa to Malam Haruna barka da warhaka. haka. sannu. Yawa to kai koya kake ganin wannan batu? Gaskiya alal hakika ya kamata gwamnati ta tsaya ta inganta albashin 'yan sanda. Hmm. Saboda har kullum idan har aka ce an tura ka aiki hmm. an baka makami ba a baka abincin da zaka ci iya ishe ka da kai da hmm. iyalanka da makarantar iyalanka da sutura da lafiyarsa ba dole fa a ci hanci. Hmm. Ni a tunani na jiyan da za a yi gwamnati ɗaya ta inganta albashin jami'an tsaro. Nan ne kawai za a kauda cin hanci da rashawa. Su kuma jami'an tsaron su su duba Allah. Karfa a yi musu kuma domin buri irin namu na ɗan adam. Mu ce za mu sanya son zuciya gwamnati ta tsaya ta iyayinta kuma mu ce za mu sanya son zuciya mu ce za mu kare akan talakawa Allah na gani ina fata jami'an tsaron mu za a tsaya a dubi girman Allah a sai a aiki tsakani da Allah gwamnati kuma da fatan za a share musu hawaye. Yawa to madalla maran Haruna mun gode da wannan gudunmawa to bari mu nufi jihar Benue. Hello. ke bisa laya a Benue. Ni ne Adamu Yusani. Yawa to malam Adamu barka da yammacin yau. Yawa an wani lafiya. Lafiya kalau ya aka wuni. alhamdulillah mun gode Allah farko to ya taka ina taka gudunmuwar neman ku shekara guda kin na tilimin ku Allah to yau ko Allah ya sa ka same mu to a gurguje kai ina gudunmuwar ka ga shirin eh, a gaskiya fi sabilillahi yan sanda kan nema akan dai a kokari ake gyara musu salari din su eh. dan a gaskiya mu direbobi ne masu aiki akan hanya wani lokaci muna samun turjiya da mutanen nan in baka bara a wulakanta ka fiye da yadda ake zato mm. yana da kyau gwamnati ta sa baki akan wannan kuma hanyoyin mu na tsakanin Borno zuwa lafiyar barayi yana damu ma gurin kin an ɗaga 'yan sanda hanya kuma wannan ma yana damu mu gaskiya fi billahi muna kokari a taimaka mana da wannan al'amari yawa to malam Adamu da fata hukumomi sun ji wannan kira naka to bari mu nufi huntuwa Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke bisa laya huntuwa. Ina magana da Abdullahi ko kame daga Bagari Huntuwa. yawa to Malam Abdullahi kai kuma ya kake ganin lamarin? abin da nake ganin lamarin shine tuntuni wannan abin da ake magana na 'yan sanda cin hanci ko wani abu ya riga ya riga shiga jinin jinin to yana gyaro saboda haka eh to gyaro sai dai Allah Allah shi kadai zai gyara wannan abin amma duk wani wanda zai zo tunziri ko wani abuwa mm. gyara harkar 'yan sanda kan gaskiya ba ta yiwuwa kake gani a ce an kara musu albashin eh. to akwai wanda suke da gurbatattu ne haka nan dai za a ci gaba da yi To ya za ya kake gani za a magance waɗannan gurɓatattun ai batun da muke kenan ai a cikin aikin 'yan sandan ba dukansu ne ɗari bisa ɗari suke eh, eh, ah, da tabo. Akwai yau eh, wato gurɓatattun ɗan ƙalilan gurɓatattun. Kamar su manyan. Eh. Ya kamata a ce suna da doka mai tsanani akan duk wanda aka kama da wani abu wanda ya shafi cin hanci ko wani abu. Hmm. Ko ba haka ba? idan ana hukunci to abubuwa duk za su gyaru to madalla mun gode malam abdullahi yawa to mun gode bari mu ba mu nufi Legas shi ma mu bashi dama don yana nan yana jira Legas wake bisa layi ni ne Hassan Alassan daga na Ajau Este yawa to eh, Hassan na Husaini eh, eh. eh Hassan Alassan mutumin Niger dan na Alasan yawa yawa to to kai ya kake ganin lamarin nawa abin da nake ganin kawai magana harkar jami'an tsaro ga ko da mm. doka ake a san irin mutane da ake doka sabili da a kiyaye da irin saur azalmai wani za a ɗauke shi da cewa kamar za a iya aiki na tushen ƙasa kuma wani ba haka ba ne. Mm. Eh. Yawwa eh, to. Da haka idan za a yi shi a samu nagari wanda ke adalci da talaka mm. ba wai shi da cewa kai ko wani mai kuɗi ba ne ko ko kai wani jami'i ne ka zaka samu talaka ka cuta mishi mm. Eh, haka ne wallahi to to to malam hasan to malam Hassan mun gode to bari mu nufi jihar nasarawa salamu alaikum wa alaikum salam sai a nisanci rediyo Okay, na rige na rige yawa to madalla to kai ko kai fa Eh, ni, ni eh, na rige na ji mai kyau yawa Ni Malam Ali ne daga jihar Nasarawa Doma Local Government. Yawa to Malam Ali kai ko eh, eh, eh shawara na magana 'yan sanda a Najeriya. Biyan na za da 'yan sanda in ba za sa musu ido ne sosai ba ba za su daina karbin cin hanci ba. To. har yau har gobe suna cin karba. Mm-hmm. Ko shekaran jiya ma ya faru a nan garin mu Doma. To. To, to Malam Ali layin naka ya tsinke to bari mu nufi jihar mu nufi Umahiya. Alo? Alo wake a Umahiya. Eh, awun lafiya. Lafiya lau. Ya jira. Lafiya kalau ya, ya, ya, ya, Umahiya. Lafiya lau wallahi suna na isya kudan dindin da na Umahiya. Yawwa to na, tabbata daga jin yadda kake kake bayani na komi lafiya ana nan da Hausawa da Yarbawa da waɗanda suke 'yan yankin Umahiya lafiya lau ana zama yadda ya kamata. yawwa to to to to muna jin daɗin haka to isyaku kai ya kake gani wallahi gaskiya ni abin da na gani ya kamata a rika jan 'yan sandan nan kuɗi saboda su daina cin hanci da rasha gaskiya to ban fahimta ba kace a dinga biyan su kuɗi akan kana kana batun ƙarin albashi ne ko kuma wani kuɗi dan na san ai ana biyan sa kuɗi ai ba eh, kyauta suke aiki ba ana biya amma kin san da wani bi sai su ce ba a biya su wata shida kamar mu a zamfara mm. akwai wanda suke cewa sun yi wata shida biyar ba a biya su ba. Mm. su 'yan sandan? iya su 'yan sandan kwarai. to yawa to to mun gode malam isiyaku to da ka ambaci zamfara sai wani dan jihar ku ya ji ya bugo waya to bari mu dimfi zamfara tunda malam isiyaku ya ambaci jihar zamfara. Ajiya Alheri barka da aiki. To Kaduna eh, zamfara ya tsinke bari mu nufi Kaduna. To barka da la'akari Ajiya Alheri. Yawwa barka ka dai wane ne nawa? Na na Murtala ne ina kiran ku da garin kasa a Kaduna. Yawwa to Malam Murtala yau ya kake ganin lamarin? Wallahi wallahi ina tausaya wa 'yan sanda. Muna roƙon Malam Muhammadu Buhari da gwamnati ni a gani na ya kamata a fifita albashi da alawa alawan na 'yan sanda ke da duk mm. wani jami'i ne da ta kamara wallahi wancan satin sai ki wani lokaci kudin su zai fito akan kari kuma su ne suke aiki koyaushe sun al'umma su ta al'umma da sauransu ina kira wa jami'an gwamnati kin ga kaduna ba su da asibiti amma Eh, wato eh, malam eh, malama juli na daga mana hannu dole mu ja maka birki batutuwan da kuka ambato a cikin wannan inganta albashi a kafa doka mai tsanani a daina nuna son zuciya a sa musu ido a kuma biya su albashi kan kari da fata hukumomi sun ji waɗannan shawarwari naku yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda aka kammala wasannin ƙwallon kafa na rukuni na biyu na wannan shekarar ta bakwai, inda ƙungiyar ƙwallon kafa ta GST ta tawa ta yi nasarar ɗalewa a teburin buga wasannin kwallon kafa na Ligue 1 ko Ligue 1 ta jamhuriyar Nijar inda ta yi nasara a wasanta na ƙarshe da Espoir ta Zandar wadda ta yi ma bugun kawo yuka a birnin birnin doso da cibiyar da ɗaya ita kuma ƙungiyar ta espoir ta zandar za ta goga da club inda ta kasance ta goma sha ɗaya a wasannin ƙwallon ƙafa na rukuni na ɗaya na wannan shekara wanda ake ce ma gogawa baraj tsakanin ƙungiyoyin guda biyu idan muka leƙa a ƙasashen waje kuwa ana iya cewa da yanzu an yi ta takari, tsakanin biranen los angeles na ƙasar amurka da paris na ƙasar faransa bayan da kwamitin olympic yabba da ranar guda biyu damar su tattauna wa jinon su domin ɗaya ta sakama ɗaya wasannin shekara ta 2024 yayin da gudar kuma sai ta shirya wasannin shekara na 2028 wanda a cewa ya share fage wa birnin paris na ƙasar faransa domin shirya wasannin shekara ta 2024 bayan shekaru 100 cif da shirya waɗannan wasanni a can baya. Shi ko ɗan wasar ƙwallon ƙafa na ƙasar Brazil cewa da Neymar yanzu haka ana iya cewa lamarinsa na ci gaba da ɗaukar hankalin ma'abuta sha'anin wasannin ƙwallon ƙafa na duniya wannan ko bayan da ya dawo daga wasannin Champions Cup da aka kammala a ƙasar Amurka ya kuma ya da zango a ƙasar Qatar kamin shi'arce zuwa Barcelona a yau ɗin nan bai dai ce uffan ba game da zaɓin da ya yi na ficewa ko kuma a'a daga ƙungiyar ta barcelona zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta paris saint germain ta ƙasar faransa tuni dai shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa na barcelona ya yi bayanin cewa yanzu haka suna tunanin hanyoyin da za su canza ɗan wasar da zaran ya fice daga ƙungiyar su haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Bamabaman da ake samarwa na gida wanda ake kira IED ba wai kawai 'yan ta'adda na amfani da su akan sojoji abokan adawarsu ne kadai ba su ma fararen hula abin na yi masu illa sosai a matsayin amurka na jagora a duniya wajen kawar da duk wani abin fashewa da ka iya kawo barazana ga fararen hula amurka za ta ɗauki matakan magance waɗannan bamabamai a ƙasashen iraki syria colombia afghanistan da ma wasu wurare a duniya wata ƙididdiga da aka gudanar na nuni da cewa irin waɗannan bamabamai sun yi wa mutane 1,075 lahani a shekarar 2014 da kuma wasu 1,331 a shekarar 2015 a'idi e barazana ne ga soji da fararen hula a duk inda ya kasance mazauni ne na 'yan ta'adda a can baya a misali a fafatawar ƙarshe da aka yi da 'yan ƙungiyar isis a mosul sun binne bama a kewaye da birnin domin hana fararen hula barin birnin sun kuma ɗana waɗannan bama a makarantu da ma'aikatu da yawa kamar na ruwa da na wutar lantarki da ma asibitoci. ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su isis da taliban mafi akasarin lokuta suna amfani da waɗannan bamabamai domin kawo cikas da rudani ga fararen hula a iraki afghanistan da syria in ji stephanie pico ta ma'aikatar harkokin wajen amurka da gangan 'yan isis suke birne bamabamai a yankunan da suka janye da niyyar tsawaita rashin tsaro da kuma ƙara jirkita ƙarin mutane da suke ƙoƙarin farfaɗa da harkokin kasuwancinsu. amurka ke kan gaba a duniya wajen lalatawa da kawar da makamai a duniya inda ƙasar ta kashe kusan dalan amurka miliyan dubu uku tun daga shekarar 1993 bugu da ƙari amurka ta horar da jami'ai da suke yaƙi da irin waɗannan mutanen domin kawo masu cikas da zammar gano su da kuma daƙile mugun nufinsu. amurka za ta yi aiki da ƙawayenta na ci gaba da samar da dabarun yaƙi da irin waɗannan bamabamai domin samar da zaman lafiya da tsaro mai ɗorewa. sharhin murya amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka abubakar junaidu da sharhin jaridun amurka sai kuma labarai a takarce. To a takaice mutane sama da ɗari biyar da ake zargi da hannu a yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a ƙasar Turkiyya sun gurfana gaban kotu yau talata inda za a iya yanke musu hukuncin kisa idan aka same su da laifi. Cikin waɗanda suka bayyana gaban kotun har da manyan hafsoshin sojan ƙasar da wasu matukan jirgin sama da ake zargi da jagorar juyin mulkin da kuma tada bama-bamai a wasu gine-ginen gwamnati. mutanen na fuskantar hukunce-hukuncen da suka hada da kisa da yunkurin hamɓarar da gwamnati mai ci akalla 'yan kunar bakin wake biyu ne suka kai hari akan wani masallacin 'yan shi'a a yammacin afghanistan inda suka kashe akalla mutane 20 da ke sallah a wurin wasu su talatin kuma suka jikkata wannan harin ya faru ne a maraicen yau talata a birnin herat wato wanda ya hada iyaka da iran likitoci sun tabbatar wa murya amurka da adadin waɗanda suka mutu kuma sun ce ta yiwu adadin ya ƙaru to a gaishe ki sharhin amurka kenan dai shi abubakar janaidu ya gabatar ba sharhin jaridun amurka ba to da haka kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na yammacin yau sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto kamar kullum za ku iya sauraron waɗannan shirye-shirye duka a wato hanyar mu ta intanet wato voahausa.com a madadin maryam da julie da misa sedra alheri ke cewa ku kwana lafiya mu kuma ƙara saunin lafiya da alheri